Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. Da Allah ina so ne magana game da bidiyoyin da ake yada ana cewa an kama Aminu Jeton waka. Sannan kuma ina so ne magana akan masu yada bidiyoyi suna cewa an kama Aminu Jeton waka ba a san waye kama shi ba ba a san wace hukuma ce ba ta kama shi. A ƙarshen bidiyon nasu sai su ce kuma hukumar Nijar muna mai baki haƙuri. Wani matashi daga jamhuriyar Nijar mai suna Al-Amin ya fito ya yi ƙarin haske dangane da kamun da ake yadawa a shafukan sada zumunta na cewar an kama mawaƙin nan mai suna Aminu J Town Boy wanda ake zargi da ya yi waka ya ci mutuncin shugaban jamhuriyar Nijar Muhammad Bazoum duk da yake ba zargi ake ba Aminu J Town Boy ya fito ya bayyana kansa a matsayin wanda ya yi wannan wakar, inda ya kara da cewar wakar ta daɗe da yi tun kafin ya tuba ya bar sana'ar waka. kuma ya nemi afuwar al'ummar jamhuriyar Nijar baki ɗaya. Shi dai wannan matashi mai suna Al'amin ya yi kira da masu yaɗa wannan farfaganda ta cewa an kama Aminu J Town Boy da su yi wa Allah su yi wa annabi su daina domin hakan ma wata sabuwar fitina zai tayar. Shi dai wannan matashi wanda ya yi maganguna masu ma'ana tare da haɗa kan al'ummar jamhuriyar Nijar da ma al'ummar Najeriya. matashin mai ƙoƙarin ganin an zauna lafiya a koda yaushe ya ƙara da cewa wannan hanyar da waɗansu matasa suka ɓullo da ita na cewar an kama Aminu J Town Boy kuma ba a san suwaye suka kama shi ba wannan hanya ka iya tunzura waɗansu matasan ko kuma waɗansu mutane suke zargin hukumomi ne daga Nijar suka zo suka tafi da shi wanda hakan ba zai haifar da ɗa mai ido ba a cewarsa matashin ya ce a yanzu muna tsaka da halin da muke shirin haɗa kawunan mu waje ɗaya ne domin Najeriya da Nijar akwai auratayya, akwai kasuwanci, akwai mu'amala, akwai addini duk iri ɗaya. Bai kamata a rinƙa zuwa da irin waɗannan maganganu ba, kamar yadda za ku kalla a cikin wannan bidiyon da ya yi. da wallafa a shafinsa na sada zumunta kamar haka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. Da Allah ina so ne magana game da bidiyoyin da ake yada ana cewa an kama Aminu Jeton waka. Sannan kuma ina so ne magana akan masu yada bidiyoyi suna cewa an kama Aminu Jeton waka ba a san waye kama shi ba ba a san wace hukuma ce ba ta kama shi. A ƙarshen bidiyon nasu sai su ce kuma hukumar Niger muna mai baki haƙuri. assalamu alaikum wa rahmatullah wa barkatu ya kai dan uwana musulmi kafin in fara maganan bidiyo na ba zai wuce minti biyu ba sannan kuma idan kana saurare na ka saurare ni da kunne na fahimta ka fahimci abin da zan faɗa a ƙarshen bidiyo na ka fassara duk abin da ka ga dama wannan ka ne ba dole a ciki masu yada bidiyoyi kuna cewa an kama shi a ƙarshe sai ku ce hukumar Nijar muna baki hakuri kuma kuna cewa ba ku san wace hukuma ta kama shi ba ku ji tsoron Allah kar ka yarda a cikin rayuwanka ka ba da kafa ta yada wata fitina ko kuma ka zo ka yada wata fitina duk kankantanta duk girmanta a duk duniya ga duk laifin da za ka yi in ba ƙasar Libya ba zan fidda maka duk ƙasar da kake in dai za ka laifi ma ko ba kai laifi ba za a zo wa a kama ka mafi yawanci in dai ba yanki da nafin yankin nan za su kama ka ba kafin a kama ka za a yi arrestin in ka sai an gaya maka an zo kama ka ne saboda kaza ko kuma tuguma akan kaza kowa ne ya shiga kara ya shiga da kara akan ka ina kuka samo labarin cewa an kama Aminu Jeton Waka wa ya gaya muku ku tambaye shi da aka kama shi su waye suka ce sun kama shi a duk duniya duk inda aka kama ka sai an gaya ma ga dalilin kamun da an kama da haka kar ku yarda ku zo ku ƙara ma mutane wata fitina a saman wata fitina tabbas tsakanin ɗan Nijar da ɗan Najeriya akwai reni mai girman gaske muna da matsala da junanmu addininmu ɗaya yarenmu ɗaya auratayya kasuwanci abubuwa barkatai namu iri guda tsakanin 'yan nijar da 'yan arewa oleke mu zo mu haɗa kawunanmu mu so junanmu mu gyara rayuwarmu mu taimaki junanmu mun kasa sai dai mu zo muna zage-zagen junanmu muna tona asirin junanmu muna tsine ma junanmu muna zage-zagen junanmu muna wulakantar da junanmu yanzu kuma wani yana so ya zo ya fito da wata magana ta fitina sannan a gaba kira ga aminu jeton waka idan kana kame ko kuma da baka kame kana ga hili kawai wani sabon salo na ka ji tsoron allah wannan ma wata fitina ce ƙara ma kanka matsala ne za ka yi ka fito ka yi waka ka tuba na ga bidiyon na cewa ka tuba duk wanda ya hau waƙoƙinka na zage-zage ka ce ka bar shi da allah wallahi na ga bidiyon ina ga ya kai shekara ɗaya amma dole ne za ka fuskanci challenge musamman ma na zuwa ka taba wata ƙasa ba cikin ka ba komai zai iya faruwa da kai don haka kira na na ƙarshe da mutanenmu mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah duk abin da zaka zuwa ka yada ko ka faɗa ka san kana da hujja a kai ba zai yi ba a kama wani a ce babu hujja ga wanda ya kama sai dai in in kidnapping su kama shi ba na zo ne in kare ƙasata ba Nijar Allah ya samu dace na